أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa da ku a yau ranar alhamis wanda ya dace da ranar goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na 1438 sannan wancan gidari yau zai zama takwas kenan ko tara takwas ko takwas ga shidda shekara 2017 daidai darasinmu na tattaunawa da muke dabburi a kan sosu talaki a wannan majalisi namu mai albarka masjidu jabir bin abdullahi radiyallahu anhu a jiya cikin amincewar allah ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha ɗaya yau kenan za mu ƙarshe suran insha allahu kare muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya mana dacewa da faɗin abin da yake shine daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon sa daidai din a cikin aiki muna ƙawar roƙon Allah baraka wa ta'ala ya ba mu ikon yin wayannan ayyuka da neman yardansa Allah ya mana albarka ya yi wa ƙasar mu da dukiyoyinmu da zuriyoyin mu albarka ubangiji baraka wa ta'ala ya wa shugabannin mu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai ya Allah muna roƙon ka musu jagoranci zuwa ga abin da yake shine daidai shugaban ƙasar mu ya Allah muna roƙon ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi ikon dawa kan ayyukansa ya Allah ka masa jagoranci akan ayyukansa Allah ya taimake mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala iyayen mu da malamu mu da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce makomin su wayanda suke raye cikin iyaye da malaman ya Allah ka sa su garshe mai kyau Allah ka sa su garshe mai kyau muna roƙon ka ya Allah idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka sa farin ciki da munna a gare mu a lokacin barin duniya ka sanya rahama da tausayi a hannun mala'ikan mutuwa lokacin daukar rayukan mu ya Allah ka sa mu ji daɗin wannan mu'amalar da za ka gudana mu da mala'ikan mutuwa muna roƙonka ya Allah ka sa ranar haɗuwar mu da kai ta zama abu ranar farin ciki a gare mu ya Allah Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متعنا بالنذر إلى وجهك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد القوم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسولا يتلو عليكم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض لهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جزاكم الله خيرا Allah tabaraka wa ta'ala ya kammale wannan sura mai daraja da wasu kalmomi da ke jinjina wa Allah da kuma nuna girma da isa da buwaya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ce Allahu shi Allah shine allazi khalaqa sab'a samawati shine wanda ya halicci sammai guda bakwai shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wa min al kuma ƙasa ma ya halicci hunna, kaman sammai guda bakwai din ji Allah ya amru bainahunna yana saukar da umarni, yana kai kawo da saukar da umarni a tsakanin sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai da Alamu ya ku jama'a dan ku ci gaba da sanin cewa annallaha ala kulli shay'in qadir lalle hakika Allah ta'ala kan akan komai mai iko ne wa annallaha qad akhata bi kulli shay'in ilma kuma hakika Allah wa ta'ala ya mamaye komai da ilimin sa ubangiji ta'ala yace Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halci sammai guda bakwai a gurare daban-daban ubangiji tabaraka wata'ala ya yi mana irin wannan maganan don ya gaya mana sammai ɗin guda bakwai ne masu kauri da kuma faɗi da kuma tsayi a cikin na sosul an biya ne ubangiji tabaraka wata'ala yake sosul mu'min wani kai ubangiji tabaraka wata'ala yake cewa wal qad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wal qad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna Allah الخلق ce الله تبارك وتعالى na ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق حقيقة mun halicci hanyoyi guda bakwai a sama da ku ma'ana sammai guda bakwai a sama da ku inji Allah wata ala wa ma kunna alal khalqi ghafilin kuma mu kasance marakana ba game da halittu duk da cewa tsakanin sama ta farko tsakanin nan duniya da zuwa sama ta farko akwai tafiyar shekara ɗari biyar alal aqalli wato duk wani duk wata na'urar da za a samu duk saurinta duk gudunta in za ta isa sama ta farko sai ta shi ta biyar tana tafiya sai ta shi ta tana tafiya inda za ta yi tafiya abinda muka sani yanzu ke sauri shi ne ainihin sauri kamar saurin haske to in zai yi sauri irin saurin haske sai ya shiga biyar sannan isa sama ta farko ba kilomita ɗari biyar ba ba mil ɗari biyar ba shekara a kwanta a tashi a kwanta a tashi a kwanta a tashi sai an yi shekara ɗari biyar sannan isa mai wannan a hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sannan kaurin ginin saman in mutum zai huda ya wuce nan ma sai ya shiga ɗari biyar sannan ya wuce kaurin daga ginin sama ta farko zuwa sama ta biyu nan ma tafiya shekara ɗari biyar ne duk saurin wata na'ura ta mu sai ta yi haka kenan daga nan zuwa sama ta bakwai daga nan zuwa sama ta bakwai tafiyar shekara dubu bakwai ne akalla daga nan zuwa sama ta bakwai tafiyar shekara dubu bakwai ne akalla ba mu sani ba kuma kowane ɗan lecturer da zai guda ko ba gaba da eh, yana kowane ɗan lecturer da zai guda <laughs> tafiyar shekara dubu bakwai ne ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wayannan sammai guda bakwai dinnan suna da karfin gaske karfin da ya zama tun da aka gina su ba su taba rusowa ba ba su taba yagewa ba ba taba babu wani abu ne taba samun su Allah ta'ala a can cikin sautin bai ne ko Allah ce alam da alil arda bihada ala والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا سيتين وبنينا فوقكم سبعا Allah ya ba albarka Allah ya ce wa banaina fawqakum mun gina a sama da ku sab'an gini guda bakwai shida da masu karfin gaske inji Allah tabaraka wa ta'ala masu karfin gaske abin da zai ƙara tabbatar maka da wannan nisan sama din nan wannan abin da ke gani din bulu din ba saman kace gani ba iyaka abin da Allah ya ga dama ka gani ne kawai amma ba saman kace gani ba duk wanda ya haura wa sama zai iyaka tafiyarsa ya ƙare bai hangi ginin sama ba ai abin da ke ganin inda na bulu nan ba zai wuce maka ba zai wuce watakila ya zama na aini in yi nisa ya zama ƙafa dubu arba'in ko dubu hamsin ko dubu ɗari ba ya gama nisa ke wannan ranar da muke ganin ta tana tsakanin sama da ƙasa daga nan zuwa gurin rana da muke gani ya kai mil ba kilomita ba mil mil mil mil miliyan 93 da ya fi miliyan 93 da ya fi abin da ke bayanta na tsakaninta da sama tsakanin ita ranar da sama Allah kaɗai sai ya fa wannan, don cikin sauraron da muke hanga akwai tauraron da za ka gan shi ɗan ƙarami ne ɗan mitsitsi kake gani abin da ya sa kake ganin sa ɗan mitsitsi ba wani saboda ƙaramin ba ne a'a tsakaninsa da rana ne akwai tafiya mai tazara mai nisan gaske wani tazaran ma ya haura wa nisan duniya zuwa rana a sararin samaniya yake a wannan saman wanzu wannan ranar da kuke ganin ta abinda suka ba da bayani ta ninka duniya akalla sau miliyan goma shi sa muke iya ganin ta a yanzu shi sa kuma take ba da abin da ya kamata ta bayar Balasin da Allah ya ajiye ta na mil miliyan 93 nan da ɗan yafi inda zai matsa da ita sama kaɗan to ba za ta ba da abin da ya kamata ta bayar ba na ba wa shuka abin da ya kamata ta ba wa shuka na ba wa jikinmu abin da ya kamata ta ba wa jikinmu inda kuma za a yi ƙasa da ita kaɗan gidan kamu ɗaya za ta kona kowa da komi to a hakan ma da aka aje ta bai bai aka duyo mana ita ba fuskanta muke kallo ba fuskanta na kallon sama ne mu kuma tana kallon mutu baya a hakan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya cewa a kullun in ta fito ana hada da mala'iku guda biyu suna jibanta da kankara har ta je ta faɗi dan idan ba haka aka mata ba duk abin da gitta ta kansa za ta kona shi amma ka duba ya kake gani idan aka ware ta dukkan race dinta, dukkan hanyoyin hasken da gaba ɗaya ta baje su a yayin da a lokacin babu gajimare babu hadari babu hazo tsakanin mu da ita ya muke jinta a jiga a cikin taurarin nan bayan yadda rana ta ninninka mu ta ninka duniya to a taurarin kuma akwai tauraron da shi kuma ya ninka ranar sau miliyan goma sha biyar zuwa miliyan ishirin shi kaɗansa ai kayan da allah ya tara sanar samanin da shi kaɗai san kayansa ina gaya mana don a cikin taurarin da ke sama ɗin nan akwai a sama ɗin nan akwai wasu manya-manyan akwatuna manya-manyan akwatuna na taurari da aka da allah ya zuba wasu manyan taurari a ciki tauraro guda ɗaya ya kai ninka duniyan nan so miliyan 20 da wani abu a cikin akwati guda daya akwai taurari irin wannan irin wannan irin wannan wajen miliyan 12 13 a cikin wannan akwatin guda daya to kuma su din a samaniya sun kai akwatina wajen miliyan 60 da wani abu to kaga wannan ke gwada maka nisan sama ya wuce lissafi kayan da ke sama kawai suna biyo kasa shi ya sa su inan turawa da suka gama duk abin da za su yi su gano iyakan kurewar sama ba su gano ba sai suka yi na'ura suka tura na'urar na'urar da ba ta shan mai ba ta shan gas ba ta shan kananzir shekaru ari aru ɗari da wani abu wanda suka tura ta sun mutu Ya'yansu sun mutu jikokinsu sun mutu ga kawai wannan na'urar kawai hotuna kawai take turo musu har yanzu ba ta fara hango ina ta hango sararin sama can sama ba tafiya ko jiki to duk da haka ba za ta iya hango sararin samaniyan ba ba za ta iya kaiwa ga ginin sama ba don allah ta baraka wata ala ya ja layi ga jin mai tahowa daga nan zuwa sama akwai layin da Allah ya ja dole kowa ya tsaya a gurin idan ya nemi ya tsallake ba tare da permission na Allah ta wa ta'ala ba ko permission din Allah ya riga ya rike tun daga barin manzon Allah duniya sallallahu ta'ala sallama duk wanda ya nemi yayi tazarci to za a turo masa wani kokarin wuta da kai masa mamaki yana son yayi wa Allah shishigi da zai leko wasu sirrin Allah da Allah ya ajiye babu wanda ya san wanda zai shiga ɗansa ai haka aljinu suka ce suka ce wa inna lamasna samaa wa wajanna a ahrasa inna lamasna samaa wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba lakum Allahu khairan aljinu suke ba da bayan suka ce wa anna lamasna samaa lalle mu mun je mun nemi mun je mun je mu shafa sammai mu haura mu shiga amma fa wajen na hamuli asharasan jadidan sai muka samu sama an cika ta da tsaro mai tsananin gaske wa ba da kuma bakin wuta abinda suka bada bayani kira kai mun so mu haura mu je amma gunda muka saba zuwa in mun je muka zauna a gurin in mala'iku suka zo suka gitta ta gurin suna hira za mu ji labari za mu ji bayanai to mun je mun nemi mu zauna a wannan gurin amma muka samu ma'aikatan tsaro na Allah ta'ala a wannan gurin sai ga kawai wani tauraro nan da wuta ya biyo mu a guje to duk wanda ya nemi ya koma yanzu ya je ya haura a jinin suna cewa to zai je samu wancan kayan tsaron suna jiransa wanda shi sanya wasu malamai suka ce shine ma'anar da Allah ta'ala ke faɗa cikin sutun rahman yusaru alaikum ashwazun bin narin yusaru alaikum Allah ta'ala ya ce yursalu alaikuma shuwazun bin narin za a riga aiko muku wasu irin babbaki na wuta wani hasun da kuma tagulla ta wuta falatin ta sirari ba za ku iya samun taimako ba inji Allah in Allah ya attacking din ku a can babin za ku samu taimako nan duniya ne za ka yi muku taimakon gaggawa to a can wa ka kawo muku shi ne abin da gaba da ya kawo muku farmaki wasu kuma malamai suka ce a wannan ayan tana magana kan kiyama ne wallahu a'lam to saboda haka Allah ta'ala ya halicci samai guda bakwai masu karfin gaske kuma wayannan samai guda bakwai din ya aje komai a kowace sama ya ajiye mata abin da yake bukatar ya ajiye mata gurin shi za ce na tsaye da zarar al'amuru bai na gunna yana saukar da al'amura tsakanin sammai da ƙasar yadda ya ga dama a kowace sama akwai abin da aka ajiye a gurin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ke cewa wannan duniya da muke ganin ta inda za a ɗauke ta a wulla ta a sama ta farko to za ta zama kamar an jefa taro ne a cikin daji kamar a jefa zobe a cikin daji ka kalli fa'in duniyar nan in aka jefa sama ta farko kamar a jefa zobe a cikin daji da duniyar da sama ta farko in aka jefa sama ta biyu kamar a jefa zobe na cikin daji da duniyar da sama ta farko da sama ta biyu in aka jefa sama ta uku kamar a jefa ne a cikin daji ko zobe a cikin daji haka har zuwa har zuwa sama ta bakwai in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to sai yace ma fi ha mawdu'u arba'i asabi illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala babu a sama a sammai tun daga sama ta farko har zuwa sama ta bakwai babu inda za ka sa yatsu guda hudu su zauna face akwai mala'ika na sujada wa Allah a gurin shi yasa ya ce saman ta yi ƙugi wa laha an ta ita kuma daman an tira saman su ta yi ƙugi wato irin ƙugi na nauyi kamar ka tara ka samu tsohuwar mota ka lafta mata itace ko ka samu tsohuwar mota ka lafta mata mummunan zumunci a kanta ya kake za ta yi kugi to sama ta yi irin wannan kugin saboda an tara mata an tara mata kaya tili nan duniya akwai filaye amma sama ta farko da sama ta biyu zuwa sama ta bakwai bayan da zaka sa ainihin yatsa hudu face akwai mala'ika na su jira a wannan gurin kaga wani ke gwada mana ke ni da kai mulki ba abin da zamu rike Allah tabaraka wa ta'ala da shi saboda akwai wasu mala'iku suna sun sun zama suna wannan aikin kullum ma fiha arba wa mawdu' arba asabi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul fusilat yace qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa tad'aluna lahu وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا سيتي ذلك تقدير العزيز العليم الله قال البركة Allah ta'ala bayan ya halci sammai ya ce sun mastawa ila sama'i sai ya mai da lamarin halittarsa zuwa ga sama in ji Allah ta baraka wa ta'ala a lokacin saman wahiyar dukhanun ba ta wuce ƙura ba in ji Allah ba gini ba ne a'a hayaƙi ne Allah ya fara halitta ya ajiye faƙala laha sai ya ce wa sama walil ardi ya ce wa ƙasa eti ya tsau'an aukar han ku yi biyayya da kunki da kunso ku bi ku zama yadda nake bukata ku tsaya kuma sai da na ga dama fasa ku yadda na ga dama alata sammai da kasai suka ce yi na tsayi ila ya Allah mun taho muna maka biyayya ya Allah mun bi ka ya Allah ba komai zartar da abin da ga dama akan mu hunna sai Allah ya hukunta sammai ina suka zama samawa ce sama guda bakwai an yi wannan fi mai cikin kwanaki guda biyu cikin only two days Allah ya halitta sammai gaba ɗaya. duk da wannan girman da wannan fadin da wannan kaza da kaza da wannan karfin a kwana biyu Allah ya kammala ba kuma wai saboda abin ya gagare shi ya yi ta wahala har aka kai kwana biyu a'a yi wannan aikin ne saboda ya gwada ɗan adam ya rika bin abubuwa a hankali ya komai ka bi cikin nutsuwan Allah da zafi abin da amma ba ka ba ai kalmar zakun bai kuni ne in inda ma amruna li shay'in idza za شيئا فيقول وسبحان الذي بيده وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء Allah ta'ala ce inna ma amruhu al'amarin Allah idza arada shay'an in yayi nufin wani abu ya faru ba wata wahala ake sha ba an ya kula lahu kun sai ce wa abun ka zama fa yakun sai abun ya kasance ba babu wata wahala a ciki to saboda ka dan ya halici sammai gaba daya a cikin kwanaki guda biyu ba wai saboda abin ya cije masa ba ne har sai ya ɗauke shi awanni masu yawa aka kai wannan matakin ba haka ba ne a'a yana yin abin da ya ga dama ne shi fara kawo ta'ala sammai guda bakwai ya ce wa amurati wa awhafi a sama'in amraha sai ya wahayi wa kowace sama ya mata umarni akan al'amarinta sama ta farko ya tara mata iyaka abin da zai tara mata kuma ya gaya mata iyaka abin da za ta yi sama ta biyu ya gaya mata sama ta uku ya zuba kowa abin da zai zuba masa Malayakun sama ta farko iyaka sama ta farko su ba sa shiga sama ta biyu haka ta sama ta biyu ba sa shiga ta sama ta uku yadda mu ma a nan duniya muke ba ma shiga sama ta farko su ma a sama ta farko su ne ba sa yin ƙasa ba sa yin kuma sama ta biyu kowa na gun da Allah ya ajiye shi wa auha fi kulli sama'in amraha sai mene wa sama a duniya Allah ce mun yi wa saman duniya ado bi masabiha da fitilu wa hifzan kuma muka sanya kariya inda Allah ta baraka wata ta'ala Allah ce zalika taqdirul azizul alim wannan din hakan ya gudana na bukatar abubuwa guda biyu cikan karfi zaccaswa iyawa gwaninta da ƙarshe da kuma cikan ilimi duk kuma Allah ya tumbatsa ya wuce kowa da kowa a wannan gurin eh kana gani ai munan nan gurin idan aka yi gini duk karfin gini dole sai ana bi ana maintenance ko baka bari in baka mutum zai tsage can zai tsage an yi maka dan za a yi musau dole sai a bayan bayan shekara ɗaya ko biyu sai an nemi canja sai an nemi canja bolts a canja wancan a canja wancan a canja wancan amma tun da Allah ya aje rana nan ba ta wata jami'a ta tafi ba tafiya kawai take abunta kuma tun da Allah ya aje ta ce mata ki fita ki sauka ki fita ki sauka ki fita ki sauka tun da ya mata wannan umarnin ba taɓa yin fashi ba ko da da ya saka daya in type ɗin ta ya yi da Allah ya ce mata fito ya lalata da fito kuma a guje take tafiya da haka Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim Allah ya ce wa shamsu ne li mustaqarrin laha rana tana gudu ba ma tafiya ba gudu take da ku ya kuri jogora geography idan wannan magana ya ci karo da karatun ku idan su abin da suka ce shine rana a tsaye take ko ba ka hudula da take juyawa shi kuma Allah shi ya mana yi ranar ba ma tafiya a take ba gudu take yi saboda ka wannan binciken ku bai abin da mulku na ku dan ƙara gaba kaɗan Allah za ku gano me Allah ke magana kansa ku ci gaba da bincike da sauran magana a gaba tukunna an gane ku iyaka sun gaba bincike ne suka ɗan tsaya a nan gurin amma in suka ci gaba za su gano maganar Allah baraka wa ta'ala insha Allah cewa ranar ba ma tsayawa take ba a guje take tafiya da Allah tabaraka wa ta'ala zalika taqdirul azizul alim wannan shine iyawa da buwaya na ainihin mabuwayi al alim masani shine Allah baraka wa ta'ala wanda ya fi karfin kowa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai bayan sammai guda bakwai wa min al-ardi kuma a ƙasa ma ya halicci mislahunna kwatan kwatin sammai guda bakwai kenan yadda ake da sama guda bakwai haka ake da ƙasa guda bakwai haka ake ƙasa guda bakwai kuma Allah ya ce gunna misliya din suke magana ƙarfin kowace ƙasa ne kamar ƙarfin kowace sama koko a ƙasa da mu akwai wata kasan can wanda ke da gab tsakanin wannan kasan da wancan kasan har guda bakwai a kasa wasu malamai suka ce iya eh, haka ne iyaka abin da 'yan kimiyya suka gano shi ne kawai iyaka wannan kasan suka gano ba su labarin wata kasa can shi za su gama tsayawa akan ai abin da ke nan gudun kawai waye square centimeter ne ko kilomita na wani iyaka wannan kasan da ake kai suka gano ba su kai su gano wancan ba kamar yadda sama ta farkon ma ba su kai su gano wannan ba iyaka Allah ne babu labari sai baka gamsu akwai sama ta farko har zuwa sama ta bakwai labarin Allah ne ba labarin yan kimiyya ba to haka ƙasa ta bakwai ma akwai ta tunda alqur'ani ya faɗa wa min al-ardi mithluhunna ƙasa ma guda bakwai inji Allah tabaraka wa ta'ala kuma hadisi ya tabbata wanda imamu al-Bukhari ya bada shi Allah ya gafarta masa hadisi na 2452 imam muslim ya fi hadisi na 1610 daga sa'id bin Zayd radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ya ce man zalama shibran min al-ardi hu min sabai ardina dan mutumin da yayi zalunci dan mutumin da yayi zalunci ko da jeje da kamu ɗaya ne da fili za a yanko wannan tun daga inda kake har zuwa ƙasa da bakwai sai a ɗora wanda ya wannan zalunci na fili kiyama abin da isa ya kawo wannan hadisin a wannan gurin shine kasancewan annabi ya ce za a yanko har zuwa ƙasa da bakwai wanda ke gwada maki mana kenan cewa akwai ƙasa da bakwai sannan kuma wannan hadisin na gwada muna mu kiyaye zalunci musamman a harkar fili duk filin da ka san ba naka bane karka yadda ka taba karka yadda kamar da shi personal property ka karka yadda filin nan na wani ne ko ko filin nan na hukuma ne karka yadda e za ka za ce yawa kanka jakan tsaba ne ran tashin alkiyama za ka ga tashin hankali da baka taɓa tsammani ba a tashin alkiyama don mutumin da ya zalunci kamu ɗaya kamu ɗaya to za a yanki wannan har zuwa ƙasa ta bakwai a sa masa a kafaɗarsa a filin shi alkiyama da ganin ta gaba ta gaba rawar fili to ga wannan kamun iya ke magana ka san wani filoti gaba ɗaya bisa cewa karan kaf ya yi distocin takardu ya ɓata takardu in kana da kana da takardu 1977 to shi zai wani takardunsa 1971 saboda naka takardunsu ko ba takardun ko sai kawai mu bi a hankali wallahi wani duniyar nawa take da har mutane za su dinga sata filiya mutane suna sayarwa suna cinyewa ga nan kana ganin su a yi duk wanda ya shiga harkan filin nan ya dinga zalunci a cikin filin to sai ka gan shi bai da haiba babu wani abu da ya tsira nan in ka ga mutum na harkar filin nan kuma yana da asiri ina gaya maka cuwacuwansa in ma babu cuwacuwa cikin harkarsa ko kuma tana da karanci amma duk wanda ɗabi'a ta ce wannan ya kasa kashi da can gurin da can gurin fili guda ɗaya ne sai da mutane guda ko guda biyar kawai ya ce ya ci oba to sai ka ga bai da wani rufin asiri yana da hajarar majalar ayayyage saboda kuɗin ba albarka a ciki ga kuma rigima da najeriya shagaban allah tabaraka wa ta'ala imamu zahabi rahmatullahi alaihi a cikin littafin kitabul kaba'ir lokacin da yake magana kan sata da ya zo magana kan satan fili sai da ya kawo ayan nan can cikin zikirin cikin sutu ali imrana Allah ta'ala ce wa ma kana lin wa ma kana ni nabiyyin an yaqulu wa ثم توفى كل نفس Allah Ta'ala لا ce wa ma kana linnabiyin an bai dacewa ga wani annabi ya dauki abin da ba nasa ba ko ta hukuma ce abin wani annabi ya dauka wuru-wuru ya yi ya tafi Allah ce bai dace ba to idan annabin Allah kenan Allah ta'ala ya ce bai dace ba ya wuru-wuru a kayan hukuma sai ni da kai Allah ya halitta mana in akwai wanda ya halatta ya cinye dukiyar hukuma ya shiru ai annabin Allah ne tunda shi din Allah ne ya aiko shi ni da kaiwa ya aiko mu to shi ma annabin zai ke da wannan gatin da wannan matsayin a gurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce babu dama ya taba kayan hukuma kawai ya yi fasa amfani da shi to haka babu dama ya taba kayan mutane babu dama Allah ce wa manyan yagulu duk wanda ya taba kayan wasu duk wanda ya dauki abin da ba nasa ba ya fi ma galla yau mai kiyama zai zo da abin da ya ɗauka a gashin alkiyama to ibn kasar allah ta masu daga ce daga cikin abin da mutum zai zo su an tashin alkiyama imamu zahabi kai ya ce daga cikin abin da mutum zai zo su an tashin alkiyama akwai wannan matsalar mutum ya sace filin mutane ka ga mutum babu ya zan bai da gaskiya amma ya tarjima a kan filin da ba nasa ba kan iyakar da ba tasa ba a gona ko a gida dan taku ka a ai ta rigima a ta hayaniya ka ga makwabtan suna suna biya kotu a kan takun da bai wuce ɗaya biyu ba ina yi tunawa wasu 'yan watanni a ango musar jikin wani boys kwatare tun da an yi abu na aula a baya jikin boys kwatare aka zo ana ta rigima akan wani ɗan ƙaramin filin da bai kwata-kwata bai wuce filin faɗin wani teburin ba ana ta rigima sai ga wani kafiri nan saurayi ne ba musulmi ba sun jima a angon kusan a angon ya tashi da sun su ya zo wuce kawai ya kara ta rigima sai wuce kawai sai wani kira shi daga cikinsu ya ce kara a ta rigima a fin da ke cikin goshi kwatanka amma ka zo ka wuce ya ce ah, to ni wanda ya sai gidan ma ina yake yanzu babana da ya sai gidan ina yake yanzu to annabi ya bar gidan ba gaba daya men hausun ma gaba daya ya bari bari wannan bayan boy kwata sai Allah ya gaba da wuri ya wuce wasu wuri su kafiri yana ce musu bai da lokacin rigima akan fili ga musulmi masu lalata suna da za su ba da hamata iska akan abin da wani ya san gaskiya ba nasa bane amma ya tsaya kai da fata kawai yana ta kumbon baki yana tura zai fasa wani baki kaga da ake cinye wa marayu filayen su a cinye a shu in ka ga wani ya mutu ana ta rigima za a ɗauki 'ya'yansa to ya bar gari ya kasance kuskure ka tafi ba bar ko sisi ba kowa shi zai barka gani za a kai kawai kai ne kai kuskure ka tafi ba ko sisi Allah Allah ake a ɗauke 'ya'yan a cinye dukiyarsu gaba ɗaya a cinye filayensu gaba ɗaya shi ba abin da Allah fa ya bai da ba amma canza filin daga guri da suke da shi mai kyau da location mai kyau kai kana da fili a gunda location din bai da kyau bai da kwabbuna ka canza ka ɗauko nasu ka dawo da shi naka ka koma can nasu Allah ce bai da wannan ba to bare mutumin da ya cinye kawai shi cewa Allah ya inal ladina yakuluna amwalil ma zulman haka Allah ta'ala ce innal ladina yakuluna amwalal tama zulman lalle wanda suke cin dukiyan maraya da zalunci inji Allah to inna ma yakuluna fi butunihim nara iyaka dai garwashin su suke hadewa a cikin sunan Allah kar mutum ya ga cewa ya shiga ta mota wallahi wuta ya shiga yana tuka wanda Allah kar mutum ya ga cewa ya dauki ya dauki dukiyar mara ya ci me kaji ya ci me raguna wallahi tallahi garwa sun wuta ya ji ya ci inda Allah tabaraka wa ta'ala kar kai tsammanin sabon bidan ke ci garwa sun kan ke yankawa kana wullawa bakin ka karshe Allah kuma ya ce wasa yaslauna sa'ira sai ya babbaka shi da wuta da Allah ta'ala dan me zai dukiyar mara dan me zai dukiyar mara zai ci me mara dukiyar sa wani ne fa yana tare da yayansa aka ba shi maraya a hannunsa shi bai sa marayan a makaranta ba wani daban ya ga marayan na gararan ba ya dauko kudi ya ce to ga kudi nan na biya a biya wa marayan nan makaranta da ya karbi kudin nan sai ya biya wa ɗansa makaranta ya tura shi makaranta ya wuri marayan ya ci gaba da yawo a gari kai ke da kake da yaron ke raye yaron ke raye kai ubansa na nan kana tsoron kare ka gayyara ina ga shi maraya za ka tausaya masa gudu Allah kuma ka duba kwata-kwata marayu da ke tsakaninmu na wani cikin kiyaɗinsu abu ne mai sauƙi inda za mu shirya wa kanmu wannan mutu ya duba a wannan layin da kuke cikin tafa ɓalewa tun daga farkon layi har zuwa ƙarshe marayu nawa ne akwai su ina kwan su nawa ne ba lalle mai da ka ɗauki marayu ka ajiye a hannunka amma dai ɗauke masa wani abu na rayuwa biya masa kuɗin makaranta yadda ya kamata yadda ƴaƴanka suke zuwa karatu to kai ma ka ɗauki koda maraya guda ɗaya ka wulla shi wannan makarantar ka biya masa kuɗin makaranta yadda ya kamata ka ɗauke masa ainihin tufafin sa yadda ya kamata ka biya masa kuɗin islamiyya ka bar shi a nan wanda shi ma ɗauki nauyin wani wanda shi ma ɗauki wani wanda zai ɗaukar nauyin makarantar boko ya ɗauka wanda zai ɗaukar nauyin makarantar islamiyya ya ɗauka wanda zai ɗaukar nauyin tufafi ne kawai ya ɗauka sai ga lokaci guda marayun nan mun dauki nauyin su kuma sun tafi yanda ya kamata kuma abubuwa sun yi kyau ba su ba zama ba zama na society ba amma a yayin da muka bar su suna gararan masu kanunmu da safe ni in cika yara na a mota a guje wulli a kai su makaranta aje aje aje aje su shi ko mara yana yana gifan karangaru babu wani ce ba zo da makaranta kana duk wannan bayan wasu zafi ranar juma'a in yayi in safararin kaya in sa na safararin kaya a musu wanka in tara su a mota ko fita shi ko maraya har yanzu yana bakin hanyar yana jiran uban da zai zo sai zo da masallaci an zo azumi kowa ya ɗibi ya tashi ga su gida ya rufe gida ya rufe kofa kawai an zauna kawai da kai da su yi ta kamje shi kuma yana nan a bakin kwanta, babu uban da ya ce masa kai ma shi ko to kawai kuma ku ce ko kawai kuma ku ce kai sace muku takalmi a masallaci zai yiwu a zai yiwu in wasu yan banza suka zo suka ɗebe shi ba zai bi su ba daman gashi ya zama kowa haushin ko ke da cikin anguwa babu wanda ya damu da shi daga ran da ya fara tunani a cikin rayuwarsa kenan yanzu ku ya'yanku ne su ne shafafu da mai za a kai su makaranta za su yi karatu za su gama zama sun samu aiki shi kuma yanzu zai zama zai ci gaba da zama bayan bawan ƴaƴanku ku kira ƴaƴanku ƴaƴanku su zo da mota shi kuma yanzu wanke musu mota a nan zai kare sai zama na duk anguwan gaba ɗaya yana jin hausun kowa a rayuwarsa to daga nan da wani zo ce zo mu je mu fasa gidan wani sai ce bismillah mu yi kokari mu ɗauki nauyin marayun nan ba mu rika cinye musu dukiyarsu ba mu rika cinye musu dukiyarsu ba tabbas idan ka ci dukiyar maraya billahi da la ilaha illa za ka yi amansa a gaban Allah ta'ala tabbas mutum zai ci dukar da bai taɓa tsammani ba wani hadisin da malai kawo shi malamin safan adawi a nan gurin har yanzu wanda ke guda mana kasan nan guda bakwai ne da kuma ƙara tabbatar mana da irin wannan maganar da muka yi a yanzu akan cin cin cin filayen mutane yace wa fi ruwayatin a wata ruwaya din ta Imam Bukhari hadisi na 2454 wanda ka ƙorar ga Allah da Umar Allah ya kara musu yadda yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace man akhara min al-ard shay'an bi ghairi haqqihi duk wanda duk wanda ya ya dauki wani fili akan kasa ba tare da dalili ba ba tare da sa ba ya dauki filin wani to usifa bihi yawmal qiyamati ila sab'i ardina za a wulla shi da wannan ainihin filin gunnan sai an taka shi sai an wulla mutumin ya yi ƙasa sai ya kai ƙasa ta bakwai wasu malamai suka ce ba wulla shi za a yi ba ɗauko wannan ɗin za a yi a yanka sai a ɗora masa kafara yi tunani taron ƙasa a guri kawai yau ko ɗan guri ne kaɗan kawai ba maganar ƙasa ta bakwai ba ɗan guri kaɗan ne kawai ka ce a tara ƙasan a cika a cikin buhu a dora maka a kafaɗar ka ya kake ji to bari kasa da bakwai za a yanka gaba ɗaya sai a ɗauko shi a dora maka kafaɗar ka da an ganka ka an san wannan mugu da ya ɗauki filin mutane to wannan filin fa in na wanne shi ɗansa amma in filin na hukuma ne sun da kowace girma kana gani abin da mutane suke yi yadda ka yi karka yadda ka yi kwalta ga yadda hukuma ta tsaga ga inda naka gidan ya tsaga wannan gurin filin na hukuma ne karka yadda kamar da shi filinka Allah in ka yadda kamar da shi filinka duk jama'ar da ke jiha ko kasar za su yi rigima da kai a gaban Allah da ayyarin suna da hakkin wani kana ganin wani lokaci kawai jama'a sai su dinga gidi suna tsuke fili suna tsuke hanya suna tsuke hanya hanyar da ya kamata ce motoci guda biyu da kuma ainihin bayan motoci guda biyu za su iya wucewa abin da cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sannan bayan wannan ga shalda mai kyau amma sai ka samu sun sace shaldar sun sace ina ne an takure an matsa an matsa an matsa an matsa har ya zama dole wani lokaci sai wata mota ta tsaye wata mota ta wuce ya ko gini mutum zai yi sai ya sai yadda zai yi ya ga cewa bai takura wa mutane ya zama musu yashi daga rawu a kan hanyar da suke wucewa ba don ba nasa bane don ba nasa bane amma kana gane tsakiyar gari tsakiyar gari wanda da wahalar gaske a yi minti ɗaya kai sukan talatin ba tare da an samu wucewa jewa ba haka wani zai zo muku yashi a tsakiyar gari lokaci guda ya yi sati kuna kallon abin a gurin ba mai ce musu komai to ko da jama'a ba su ce ma komai ba mahallin suna jiran ka za ka je saboda ka yi amfani da gurinsu ba ba kan ka'ida ba filin ba naka bane ba naka bane sai ka je gurin hukuma ta baka izini ka zuba yashin a gurin da takarda ta hukuma to idan hukuma ce ta baka izini ka zuba zuwa kwana ka za ka yi ka gama gidanka amma kawai don tsabar gadara ka je ka zuba za ka je ka yi wa Allah da wani rashin alkima don filin ba za ka bari saboda ka yace man akada min al-ardi zai bi ghayri ku usifa bihi yawm mai qiyamati ila sab'i ardina wa min al-ardi mithluhunna Allah ce da ta'alamu Allah ya muku wannan bayani ne cewa sammai guda bakwai ne kasai guda bakwai ne dan ku sani annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan komi mai iko ne da ya ce wa sama ta tsaya ta tsaya saboda shi Allah mai iko ne da ya ce wa ƙasa ta tsaya ta tsaya saboda shi Allah mai iko ne akan komi babu abin da ke gagarin Allah babu abin da yake da kamama na cewa zai muƙawama da Allah bare ya fi ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala babu wani aiki komin karancinsa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai yi kuma abin ya fi ƙarfin Allah babu shi babu shi shi yasa yadda da ya gina sama aka yi dizayin ɗinta yadda ya ga dama yi dizayin ɗinta yanzu ba komai da komai a kanta aka yi zakin ɗinta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce farji albasar hal tara min futur wala qad ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الذي خلق سبع سماوات اتفاقا حكى دي ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من الله أكبر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا Allah ya kara ma albarka malam Allah ya ce shi Allah ne allazi khalaqa sab'a samawati shi ya san mai guda bakwai tsibakan wani akan wani tsakanin wani da wani kuma akwai fili inji Allah tabaraka wataala shi ya wannan halitta ma tara fi khalqir rahmani min tafawuti baka ganin rashin tsari wani rashin tsari a cikin halittar da Allah yi baka ganin wannan Allah in yayi halitta to is perfect sosai domin akwai complete 100% in akwai 100 plus percent professionalism a cikin harkar Allah to za ka sai haka baya yin wani abu a ce an samu gogo gocewa an samu rashin tsari an samu rashin iyawa an samu matsaloli babu wannan babu wannan kana ganin annabi yakubu fa Allah ya masa kira ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu wa الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله ما البركة الله تي النبي يقول وإنه لذو علم ما أبوتين علمي سوسي إنجي الله أما الله تي لما علمناه duk ilimin sannan mu muka san masanji Allah duk ilimin sannan mu muka san masanji Allah tabaraka ta'ala. ai zaka iya fahimtar isa da ilimi na Allah tabaraka ta'ala ma'ana ilimin Allah da fadin gaske ka dubi yadda duniya take ci gaba a tsarin kwamfuta da intanet da kuma social service a yanzu duk wannan ci gaban cikin ɗan ƙaramin ilimi ne da Allah ya san ba duniya kai wallahi Allah abu tsoro ne Allah abun tsoro ne tabbas ka duba wanda suke harba kumbo da suke magana zuwa duniyar wata ɗan ƙaramin ilimi ne cikin ilimin Allah ya ɗan san musu lokacin da aka fara yin agogo a duniya malam fakaruddin razi abin malamin tafsiri da ya ga agogo ya ce wannan sihiri ne to da yana nan yanzu ya ga wasu abubuwan da ba agogo ba me zai ce in yanzu ya ga wannan abin da ake ɗaukar murya a koma gefe guda ya ji sauki daidai sai ce ma'ana duniya tana biya cikin gaggawa da ilimi mai yawan gaske to duk da wannan ilimin bai kai ɗaya bisa miliyoyi na ilimin Allah ta baraka wa ta'ala ba dan kaɗan aka dan ba mu lokacin da annabi ke rayu sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi annabi a rayuwarsa bai taɓa tsallake gogi ba har ya gama rayuwarsa bai taɓa tsallake ba amma ya ba da labarin abin da ke cikin gogi a zamanin da ke raye ƙananan kwale-kwale ne suke kai kawo amma Allah Ta fara wa ta'ala yake bada da sun sun rahman wala hul mun munsha'ati fil bahari. Allah ya ce wala hul jawar shi ke da manya-manyan jiragen ruwa almun sha'ad wanda za a kage su a gaban ji Allah Filbahari, a cikin manyan teku kal'ala in ka gan su kai tsammanin manyan duwatsu ne ji Allah ala a lokacin ba a yi su ba amma Allah yake ba da bayanin za su zo a gaba saboda shi Allah ya sa lokacin zuwansu. kuma in lokacin zuwansu ya zo zai ba wasu ɗan ƙaramin ilimi don su yi wannan jiragen wallahi wanda bai fahimci Allah da baraka wata ala ba shiga uku Allah ya shiga uku bature ne ya shiga ruwa sai ya gano ya yi tafiya a cikin teku a cikin kojiga sai ya gano ya zo wani gu daga wannan ruwan ya fada wa ruwa ya gane wannan ruwan yanzu ba kamar wancan bane ya fito dinga tsallewa ya yi bincike ya yi discovery me ka gano ya gano cewa a cikin kwari guda ashe ruwa guda ko ruwa kala biyu na iya tafiya cikin kwari guda suna magana da wani musulmi ne kasar misira sai ce masa a wannan discovery da ka aikai ka zo a makare ya eh, 1300 years an wani abu a baya qur'ani ya ba da wannan bayani har an a wuce Allah ya ba albarka malam بينهما برزق لا يبغيان فبأي Allah ya ce marajal bahrain shi Allah shi ya daga shi ya hada teku guda biyu ya hada su yanta kiyani suna tafiya a cikin kwari guda Baina kuma a tsakanin su barzakun akwai wani irin wata irin kariya la ya bugi yari ɗayan baya shiga ɗaya ɗayan ma baya shiga ɗaya suke tafiya Allah ya sa wani in ka bibi abin wani irin wata irin iska Allah ya sa a tsakani ta inda wannan bai sai ya tsalle shiga nan ba wannan ma bai sai ya tsalle shi nan ba amma a kwari guda suke tafiya inda za ka ɗebo ruwan da ke nan ka zuba a nan gurin zai koma nan ba gurin zaman sa bane kifin da ke nan gurin a nan yake raga, in ka gan shi a nan gurin ya shigo nan bai da lafiya ne amma su ne zai koma nan ba gurin zaman sa bane wannan aikin Allah ne fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomi ne na Allah mahalicci ku kuke karetawa me kuke karetawa me ya kamata ku kareta Allah tabaraka wa ta'ala ba to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce ya gaya mu da wannan cewa shi ya gina sama ya yi dakin din sama yana faruwa ya ce farji ilbasara daga idanka har da ranar hutsur kaga rashin tsari a sama in ka ga ka duba ba gari ba ba mace ka ce yanzu ina jin yunwa ne to jimawa ka dan Allah ce kun marje albasar ka sake dubawa karrata ne wato so biyu ma'ana marra ba'dal marra Allah ce yanqalibu ilaykal basar ganin ka zai dawo zuwa gare ka khasi'an yana gajiyayye wa huwa hasir mata da ya ga sun tsari banda Allah tabaraka wa ta'ala komai zai dawo mata da ka ga sun tsari banda Allah tabaraka wa ta'ala to dubi hadisin dan adam kawai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada scientific proof na yadda ake halittar da adam tambayarsa wani yayi ya ce ya ta ya ake wani ya kama da wani manzan nan ba sallallahu sallallahu bai iya rubutu daga dama zuwa hagu ba bai kuma iya rubutu daga hagu zuwa dama ba in ba ka rubuta ba zai iya karantawa ba haka Allah ya bar shi don ya zama mu'jiza mai karfin gaske duk wanda ba manzan ba in aka ce bai iya rubutu da karatu ba an kware shi amma shi annabi bai iya rubutu da karatu ba amma ya kawo abin da ya gagari masu rubutu da karatu sai ya ce idan mutum ya yi mu'amala da matarsa sai maniyin da ya saukar sai ya zama da shi maniyinsa ya fi na matan yawa to za a aiki namiji da izinin Allah ta baraka wata in koma ni matacce ce ya bi na namijin yawa za a yi mace da izinin Allah ta baraka wata ana in koma ni namijin ya riga sauka cikin mahaifa to za a yi ɗaya ne kama da babansa in maniyin mace ya riga na namijin sauka cikin mahaifa za a yi ɗaya ne kama da uwarsa annabi ya gama bayani sallallahu alaihi wasallam akan wannan zai a yi manya manya bolin salafi yaji haka ne ko ba ka ba law of reproduction law of why law of why a dinga surutai da sauransu amma cikin two sentences mai gidanmu ya kammala da babinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga wannan ke gwada maka cikan ilimin Allah tabaraka wataala tumbazan ilimin Allah tabaraka ta'ala wannan shi annabin da ya faɗi wannan magana ya kai wata kawanin ilimi to shi ma Allah ne ya san masa ilimi shi sa annabi Musa dan Imran alaihi salatu wassalam tafiyar da suka yi da annabi Khidr alaihi salatu wassalam suna cikin teku sai ga kogi sai ga wani abu nan wani tsuntsu ya zo ya sauka a bakin kwale-kwalen sai ya sa bakinsa a cikin ruwa ya caccaka ɗaya biyu uku sai da babunsa sai annabi khidir ya ce wa annabi musa alaihi salatu wasalam kaga wajen tsuntsu ya ce na gani kana jin in an kalli tekun nan za a ga alamun wani abu ya ragu na ruwa saboda tsuntsun ya sa bakinsa ya ce a ce to ilimi na da ilimin ka in an hada a jikin ilimin Allah bai wuce duhun dutsen da mulki ya dauka ki shi za Allah ce in duniya gaba daya Allah zai rika ba da ilimi kowa na rubutu ayi layi tun daga annabi Adamu ya gama shekarunsa in ma dubu ne yana rubutu ba ci ba sha rubutu ke kawai Allah na ba da ilimi ya mutu wani ya dauka ya mutu wani ya dauka ya mutu wani ya dauka ya mutu Allah ya ce wallahi tekunan za su نفد Allah ce ka gaya musu lau kana al-bahru midadan kalimati rabbi da a ce dukkan tekuna gaba daya za su zama an tanade su sun shirya dan a duka tosanan tekun a zama a matsayin tawada ana rubutu a ɗosana a matsayin ink ana rubutawa in ji Allah sannan a maida dukkan bishiyoyin duniya su koma alƙalma a feke a feke yanzu a jikin bishiya ɗaya alƙalmi ne za a yi to duk su koma alƙalma kowa ya ɗauka kama rubutu Allah ce wallahi da lafi da albaharu tekun za su ƙare tekunan za su ƙare alƙalman za su kakkare gaba ɗaya bishiyoyin za su ƙare kabula an tamfa da kalmatu rabbi Allah ya gama magana ba tukunna walau ji ina yi mutuli madada ko ko da kuwa in wannan ya kare ne yanzu za a kara kawo su a kara kawo su a kara kawo su Allah ce za a ƙare gaba ɗaya mutane kowa zai mutu Allah na magana ba ƙare ba saboda tsaba da cikin ilimin Allah kuma shi Allah kowa ya sani baya su mutu ko mu gani ba duk abin da ya faɗa ilimi ne zalla a ciki fa'ida ce zalla a ciki ba ya bane mai surutu wannan lokaci ba ba fa'ida shi Allah duk abin da ya faɗa mai fa'ida ne saboda kan ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma allah ya kewaye komai da komai da ilimin sa abinda muka faɗi daidai allah ta'ala ya ba mu lada akai wani mu kuskure allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله باسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلد علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته